This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60-25 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar. ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. ko a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma sannunmu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa. amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Assalamu alaikum masu sauraro ga labaran mai karantawa Jummai Alli. Shugabar kungiyar lafiya ta duniya Dr. Margaret Chan ta yi wa shugabannin kasashen Afirka ta yamma masu fama da bulla annobar Ebola gargaɗin cewa cutar tana bazuwa da sauri fiye da gaggawar da ake yi na dakile ta. Mrs. Chan ta ce idan bula annoba cutar ta ci gaba da yin muni, to bala'in hasarar rayuka da dukiyar da za a yi sai gyaran Allah. Jiya Juma'a Dr. Chan ta gana da shugabannin kasashen Gini da Liberia da kuma Saliyo a Conakry babban birnin kasar Gini. Shugabannin sun hallara ne domin daddala shirin yakar cutar da zai laƙuma dala miliyan 100 da ya hada hadda tura ƙarin ma'aikatan lafiya a ƙasashensu. su. Haka kuma Dr. Chan ta ce dukkan shugabannin sun yadda za su tura jami'an tsaro zuwa yankunan karkara da suke lungu wuraren da aka samu bullar annobar cutar. Jiya Juma'a ne kuma shugaba Obama na Amurka ya ce Amurka tana lura da wannan al'amari kafin taron kolin da za a yi da kusan shugabannin Afirka hamsin a nan birnin Washington DC a makon gobe idan Allah ya kai mu. ya ce za a binciki shugabannin da suka fito daga kasashen da suke fuskantar barazanar wannan cuta kafin a bari su shigo nan amurka tuni dai shugabannin kasashen saliyo da liberia suka soke halartar taron konan domin su tunkari bulla annobar a kasashensu tuni kuma cutar ta kashe fiye da mutane 700 Shugaban Amurka Barack Obama ya ce tilas kungiyar Hamas ta sako sojan Isra'ila da kila 'yan yakin sa kan kungiyar suka kama a arangamar da suka je Juma'a nan take ba tare da gitta wasu sharruɗa ba. Shugaban ya yi wannan furucin ne je Juma'a wajen wani taron ɗan jarida a fadarsa ta White House. Ya ce tilas 'yan yakin sa kai su sako sojan idan kungiyar Hamas da gaske take yi na ganin an magance al'amarin na Gaza. ya ce zai yi wuya a mai da shirin tsagaita buɗe wuta bisa turba idan isra'ila da wasu ƙasashen duniya suna ta baban ko ƙungiyar hamas za ta cika alkawarin da ta ɗauka na dakatar da hare-hare ko kuma a'a wani mai magana da yawon ƙungiyar hamas ya ke, ya tabbatar ko kuma ya musanta cewa an yakin sa kan suna tsare da sojan na isra'ila mr obama ya kuma sake nanata cewa isra'ila tana da 'yancin kare kanta daga hare-haren rokokin hamas to amma kuma ya bayyana takaicin mutuwa ko kuma kashe farar hula falastinawa yana mai faɗin cewa tilas a ɗauki matakan kare su. Tsakaita buɗe wutar kwanaki biyar da ya kamata a mutunta da aka ƙaddamar da amfani da shi a jiya Juma'a bayan an yi sa'o'i casa'in Isra'ila ta ce wani mai harin ƙunar baƙin wake ya kai wa sojojin Isra'ila da suke ƙoƙarin lalata wata hanyar ƙarƙashin ƙasa kusa da Rafa hari. Isra'ila ta ce an kashe sojoji biyu aka sace na uku. Ita kuma kungiyar Hamas ta ɗora wa Isra'ila laifin keta ka'idar tsagaita buɗe wutar. Ta waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaba Barack Obama ya zanta da takwaran aikinsa na Rasha Vladimir Putin ta wayan tarho yayin da Mr. Obama ke faɗin cewa Amurka ta damu ainin akan yadda Rasha ke ci gaba da ƙara baiwa 'yan awarin Ukraine goyon baya. Shugaba Obama ya faɗa wa 'yan jarida jiya Juma'a cewa ya faɗa wa takwaran aikin nasa na Rasha Mr. Putin cewa ya gwammace a magance matsalar ta dabarun diplomasiyya. To amma duk da haka Mr. Obama ya ce akwai iyakacin haƙuri ko kuma abubuwan da Amurka za ta iya yi akan wannan al'amari. Fadar Shugaban Amurka ta White House ta ce shugabannin biyu sun yarda za su ci gaba da tuntuɓar juna. Ta bangaren Rasha kuma fadar shugaban ƙasar ta Kremlin ta ce shugaba Putin ya faɗa wa shugaba Obama a zantawar da suka yi ta wayan tarho cewa sabbin takunkumin da Amurka ta azawa Rasha saboda goyon bayan da take wa 'yan aware guguwar dabara ce kuma tana iya raunana dangantaka tsakanin ƙasashen biyu da kwanciyar hankali a duniya. Haka kuma a jiya Juma'a masu bincike na ƙasa da ƙasa da dama suka fara aiki a wurin da jirgin saman fasinjan ƙasar Malaysia mai lambar tafiya goma sha bakwai ya faɗi a gabashin ƙasar Ukraine. Kamfanin dillancin labarun Tunisia ya ce ƙasar ta rufe babban mararraba kan iyakarta da Libya bayan da ɗaruruwan laraba Masa da Libya suka yi ƙoƙarin kutsawa ƙasar a yayin da suke ƙoƙarin arcewa tarzoma a kewayen biranen Benghazi da Tripoli. Jami'an tsaro sun ce 'yan kasar Masar waɗanda ba su da izinin shiga kasar wato visa kenan sun tsallaka katangar da ke mararrabar Ras Ajil suka kutsa Tunisia bayan da hukumomi suka hana shi shiga. Sai da 'yan sanda suka yi harbi cikin iska suka kuma harba barkonin tsohuwa domin hana mutane shiga kasar. A makon gobe idan Allah ya kai mu shugaba Obama na Amurka zai karbi bakoncin kusan shugabannin kasashen Afirka hamsin waɗanda za su halarci taron kolin da za a yi a ranar Litinin. Shugaba Obama ya faɗa wa 'yan jarida cewa tilas Amurka ta ƙara inganta dangantakarta da kasashen Afirka kuma taron kolin wata dama ce ta tunkarar batutuwan tsaro da tattalin arziki a nahiyar ta Afirka. Haka kuma ana sa ran cewa akwai yiwuwar a tattauna ɓullar annobar cutar Ebola a wajen taron. Shugabannin ƙasashen Afirka guda hudu ne kawai ba a gayyata ba. Shugabannin kuwa sun hada hada na wato shugaban Zimbabwe da Sudan da Eritrea da kuma Jamhuriyar Afirka ta tsakiya. Labaran duniyar kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Masu saurari ga Ibrahim Alfa Ahmad zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani ko kumi ne. kabi kabi mere dil mein khayal तुझे जमीन sauraron mu barkamu da sake saduwa da ku a wannan filin. Kafin mai nisa Mamai Salisu Rabi'u zai zo ya bayyana mana irin rahotannin da shirinmu na yau ya kumsa. Malam Ibrahim barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke da rahotanni guda biyu. Rahoto na farko a game da cutar yoyon fitsari. yayin da rahoto na biyu zai magana a game da samar da sabon asibiti da gwamnatin jihar bauchi ta yi a garin bauchi Baya ga waɗannan rahotanni kuma za mu kawo muku ci gaban tattaunawa ta musamman da gidan rediyon murya Amurka ya shirya a garin Jos na jihar Filato. Don haka sai a biyo mu sau da kafa domin jin cikakken shirin. To, a gaida Salisu. साथ ना छोड़ेंगे ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे तोड़ेंगे तम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे Thank you. Thank you. jihar Maradi ta jamhuriyar niger an gudanar da bita ga likitoci da sauran jami'an lafiya akan yadda za su dinga kulawa ga mata masu fama da larurar yoyon fitsari. Sakamakon fadawa cikin matsalar cutar yoyon fitsari ga matan da ba su zuwa awo ya zuwa doguwar nakuda a gida yasa likitocin gidan haifuwa suka shiga daga wani horo na musamman don samun sukunin kula da mata da ke cikin wannan hali. Madan Amadu Ramatu mai kula da mata da cikin matsalolin hitsari a cikin jihar maradi da ƙarin bayani taron da biskam ya ke shi bisa kan kulawa wanda ya kamata a yi tare da mata masu fuskantar cutar yoyin hitsari tunda an yi nazari ne a shekaru biyu baya da suka wuce an gani ko da masu aiki masu musu aikin suna yin aikin nasu bayan aiki akwai wasu matakai da aka mata a ɗauka a kula da ɗan malati aka mata a ce likitoci sun samu horo biskan shi in ba haka ba aiki ne da yake na samu cikas biskan wannan fanni. Me ke jawo ga cuta kenan? Cutar da abin da ke haddasa ta an sani aihuwa gida ne. Dan saboda shi kenan mata da ke cikin karkara da ba su zuwa likita aihuwa su ne ke fuskantar wannan cuta yawanci. A shekara kuna samun mace nawa mai fama da wannan cuta? Wannan in ba an yi ƙididdiga ba ne mai nisa ba a iya sani. tuna suna da yawa cikin karkara mai bisu ma san sauran bisu ma san akwai likita ta magani ba balle su zo a nan a gwargwado wata ana samun kamar yanzu a ce misali ana samun mace tamanin da suka zo a likita babban likita bara ko an samu har kusa da ɗari uku ma da suka zo a likitar danja ta karkarar maraɗi kaɗai kenan sauran mun san ko akwai yawancin da su zo ba suna cikin karkara ku likitoci me kenan kuna yi abin da muke iya yi shine waye ma al'umma kai su san da akwai likitoci akwai wurin da za a musu gyara kuma da waye musu kai wanda ba su kamu da cutar ba a kiyaye dan ka a kamu da ita wanda suka kamu ko su zo su nemi magani likitoci dai na fashi ko tiyata da na gidan aifuwa ne maza kamata suka samu damar ɗauka wannan horo gana na hadiza musa labo wata likita a babbar asibiti da ke nan birnin maraɗi a gaskiya mun ji daɗin shi kuma mun yi murna sosai saboda zai taimaka mana mu gane ma wa'annan mata mu fahimce su kuma mu tallafa musu cikin ciwon nasu ce wannan gudunmawa ita kada ce za ku kawo? a fiye da haka saboda a gaskiya cikin horon da aka bamu mun fahimci abubuwa da dama tun daga waruwar ciwon har zuwa sanadin shi da duka abubuwan da ciwon yake iya sa musu su masu dauke da wannan ciwon ina kiran ki ga mata gaskiya kira na ga mata a hamzarta zuwa asibiti idan ana da cika a zanna gida saboda wani sa'in shi ciwon na na yoyon tsari ba magana gaggawa aure ma ke kawo shi a'a magana jinkiri zuwa asibiti musamman in mace na naƙuda ne yake haddasa wannan ciwo na yoyon tsari amma idan mace tana zuwa awo wurin awon nan ana kwatanta mata illolin shi da sanadin shi da alamun naƙuda kenan ka gani ana iya rage sosai prevalence na ciwon nan gargaɗin da likitoci ke badawa ga mata zuwa awo kan lokaci da haihuwa likita shine ke maganin cutar yoyon fitsari sha'imani murya amurka daga maraɗi a jamhuriyar niger a gaida sha'ibu mani gwamnatin jihar bauchi ta ce nan da wata biyu masu zuwa za a buɗe sabon babban asibitin bauchi wanda aka sanya wa dukkan kayan da asibiti ke bukata gwamnan jihar malam isa ya guda ya ce asibitin idan aka buɗe shi zai gogayya da duk wani asibiti da ke faɗin duniya ana sa ran nan da wata biyu masu zuwa za a fara amfani da sabon babban asibitin bauchi da ya ɗauki tsawon lokaci ana gina shi wannan jawabi ya fito ne ta bakin gwamnan jihar malam isa guda ina cike da farin ciki allah ya bamu wannan dama da kuma iko muka ga wannan asibiti sa ya kai wannan matsayi tamfar zaka ce nan da wata biyu wannan asibiti wanda yake babu irinta a najeriya yanzu za mu bude shi ne yake kusan kome kowane wani na'ura da kake tsammani a asibiti ke da shi yana nan asibitin kuma sun iso suna cikin garin bauchi da haka sai mu gode ma Allah kuma mu gode ma mutanen Bauchi da suka ba mu dama muka shigo gwamnati muka yi wannan aiki ga asibiti dai kusan 75 bisa ɗari na karewansa mun kai yanzu ya rage daure-daure ne da share-share nan da wata biyu insha Allah za mu shiga asibiti dan Allah muna alfari da wannan asibiti mutanen Bauchi suna alfari da wannan asibiti don na tabbata akan cewa babu wani mahaluki a Najeriya da zai ce shi zai je kasan waje ya je a duba shi don duk wani na'ura da kake tsammani na duniya na auna mutum suna nan. Malam Isa ya guda gwamnan jihar Bauchi a lokacin da ya kai ziyara babban asibitin da ake ginawa. Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na murya Amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaida Amina Abdullahi Girbo. Da wannan rahoto na Amina Abdullahi Girbo za mu kai ga tattaunawa mu ta musamman da gidan rediyon murya Amurka ya shirya a garin Jos na jihar Filato inda shirin namu na yau zai tattauna ne da Mr. Sani Jugu wanda muka tattauna da shi a game da muhimmancin rigakafi da kuma yadda yake gudana a jihar ta Plateau. Rigakafi a jihar Plateau a gaskiya shekaran da ta wuce ba mu same shi da sauki ba domin in za ku ya ku tuna ma'aikatan kiwon lafiya na kananan hukumomi sun je yajin aiki na wajen watanni takwas so shekaran da ya wuce gaskiya mun ja da baya amma mun yi kokari ina son fada ma wannan forum cewa duk da yajin aikin da aka yi a jihar plateau na wajen watanni takwas plateau ta zo na hudu a najeriya gaba daya a rigakafi wannan ba karfi na ni kadai ba wannan na godiya ga gwamna don ya saya da karfi domin ya gani cewa an kai ga wannan aiki din ko da yake local government suna wannan yajin aiki sannan kuma mun yi godiya ba partners namu wanda suna nan state kamar majalisar eh, kiwon lafiya na dinkin duniya eh, who hukumar lafiya da kuma national primary healthcare development agency da sun ba mu magungunan da kuma wadansu partners da sun taimake ma wannan state gaskiya bai zama mana da sauki ba shekaran da ya wuce ko kaɗan kuma na yi ma gwamna godiya da mutanensa domin a cikin wannan tafiya akwai waɗansu abubuwa kamar guda goma wanda national ta bayar mu a north central zone in fact kogi ta bitin namu da maki guda ɗaya kawai a plato sai muka duba cewa inda ce waɗannan kananan hukumomi duk suna aiki dan na ji damu ne mun zo na daya amma abun da ya dan ja mu baya kadan domin su sun ce suna son wajen da gwamna da kanshi ya fita ya yi magana ma mutane ba so son wani mataimaki ko kuma wani ya saya madadinsa to inda muka dan koma baya kenan an a wannan shekaran gaskiya mun samu nasarori da dama da dama sosai don yanzu coverage namu a state namu yanzu da nake muku maganan nan haka mun kai wajen 75% shoran dan 5% ne mu kai national goal namu na 80% a allurar rigakafi kuma ma'aikata suna aiki magunguna suna zuwa a daidai lokaci mata kuma suna kokarin kawo yara magungunan da ake ba yara na waɗannan cututtuka da ke sanadiyar mutuwarsu a jihar plateau ana ba da su kyauta ne ko kuma iyaye saya suke waɗannan magunguna da ana ba wa yara ko kuma waɗannan alluran gaskiya ba a caje ko kobo kyauta ne yadda yana zuwa mana daga federal kyauta haka mu muna ba da shi kyauta ina so iyaye ko kuma masu sauraren mu su sani cewa mutum da ya je clinic na gwamnati mai yiwuwa za a ba eh, na gwamnati za a ba shi komai kyauta amma musamman mutum ya je kamar Bingham University Teaching Hospital ko ko ya je Ola Specialist Hospital ko ya je solar ko ya je Kowa Specialist Hospital mai yiwuwa kila domin sun aika da mutumi nasu ya zo ofishin mu karba magani kun san dole shiga mota dole kuma tuka shi a kawo dole kuma su kawo report to me yi wakila za a sa su dan kawo dan naira hamsin amma wannan ba wai don ana biyan magani ba kamar mu tashi daga vom christian hospital ne ya zo karban magani a nan shi ma haka zai ce to kowace mace da ta zo da yaro mai yiwa kila cikin biyan nasu don ba a gaya ma matan cewa gashi gashi haka ba amma kila za a iya sa sule biyar domin kudin mai da suka yi suka zo nan sun karba magani amma a jihar filato ana ba da waɗannan magungunan ko kuma alluran duka kyauta daga alluran har kati kyauta sannan na son sake nana ta wani abu mu a plato muna da wani scenario wanda ya daban da kowane state ya wani yanayi nan daga aihuwan yaro nan da nan ana bin shi da rigakafi kuma ana rubutawa amma waɗansu jihohin zaka ga ba haka ba kuma a jihar plateau ya zama kamar doka duk yaron da ba a same shi ya samu waɗannan alluran rigakafi har zuwa karshe ba dokan shi zuwa makaranta yana nan da ɗan wahala ba za da masala sannan na so mu sani kamar mutane da suna fct abuja na samu yawan matan da sun kai biyar da sukan bar abuja su zo nan jos wajen da muna ba da allurai na rigakafi cewa sun gamsu da cold chain namu wato wajen ajiye magani namu yana da kyau sosai kuma ba abun da yana damun magunguna ba amin magungunan masu kyau ne ba su samu wani lahani ba wato potency nasu kenan yana nan da kyau so suna zuwa kuma ga namu kyauta amma su a can kaman ana dan ce musu su dan biya wani abu haka to waras mu a nan komi namu kyauta so ya zama musu da sauki su zo nan jos su su an da nan allurai sannan su koma abuja waɗanne matsaloli ke samu wajen aiwatar da ko ba da wannan maganin tunda a waɗansu jihohi akan samu wato bijirewa ko daga gurin iyaye su ce ba sa so a yi wannan rigakafi a nan jihar plateau kuna da wannan matsala E zan ce e zan ce babu muna da waɗannan matsalolin masalolin wani lokaci kuma sun ce kaman babu kaman a Jos not musamman a yauwa za ka gani a wani dan settlement ana kiran shi bulbula wato kusa da Congo Russia duk lokacin da muna da wannan allurar rigakafi wanda za a yi ko mun ce iyaye su zo da yaran su wajen ansan allurar rigakafi mukan dan samu tangarda ba so so so amma farin cikin wannan shine shi emia na, kanan na, kanam shi ne shugaban na wayar da kanmu a na jihar plateau da kungiyansa sukan je irin waɗannan gurare su samu magidantan me yasa baka kawo yaran yaranka allurar rigakafi ba zai fara ba da excuses kamar da muka ji matan nan suna bayarwa to kun san mu suna da ladabi da biyayya wani mai gidan bai yarda mata ta fita ba ba za ta iya ta fita ba dole sai ta samu izini so wani damuwan kenan amma shi an samu waɗannan mutanen yana ce musu shi kamar shugaban mu din kenan yakan ce musu to abu biyu zai faru aida ka yadda a yi ma yaron ka nan allurar rigakafi don ba mu sun ciwon nan ya zo jihar plateau ko kuma ka kwashe kayanka ka san da dare ya yi maka To kuma wani abu da ina son sani masu saurare mu su sani shine waɗannan mutanen ba 'yan Najeriya ba ne. Yawancinsu daga Chad ne, daga Niger ne, da waɗansu guraren na Afirka kusa-kusa ba wai 'yan plateau din ne suna ki ba. So a wannan gurin kam gaskiya muna samu muna samun damuwa muna samun damuwa um, kamar yanzu da muna da babban shiri na yin su allurai na kafi kamar na ciwon bakon doro muna akalla muna so mu yi ma yaran nan wato daga wata tara har zuwa shekaru goma sha biyar muna za mu samu mutane kaman dubu dari biyar da talatin da tara da saba'in da muna so mu yi target namu kenan da aka bamu daga national da za mu yi musu wannan alure na bakon doro to in iyaye ba su iya sun kawo yaransu wajen da za a yi musu ba zai yi mana wahala mu ma'aikata mu samu ya nomban yaran nan har mu yi musu wannan allurai din akwai magani isheshe kuma tun da aka fara waɗannan allurai din ina ga wannan karo na federal government ta dube mu da idanun rahama sosai ta ba mu teams teams teams wanda za su yi wannan a jihar plateau muna da teams 839 wanda sun ba mu to ya fi ma namban teams da dama muna amfani da su da akwai wanda za su zo a asibiti su ba da waɗannan allurai din akwai kuma wanda za su dan yi tafiya suna bayarwa amma akwai bambanci da ciwon polio na wannan din na wannan din muna son kaman students na da suka zo nan wanda suna da license na bada allura ba wai kowa kawai ba kaman polio ko ku da kuna zoniya nan za mu iya mu ce ke ku da in an kawo yaro ku dan digo uku ko a bakin shi kun wuce kun bayar kenan to amma wannan ba haka bane wannan dole ne za a yi ma yaron allura kuma dole sai an samu wanda ya makaran ya kware ya iya yawa ya iya yin wannan aiki din allura din kafin a yadda yi wannan aiki din so mun yi training na state kenan kuma za mu yi na local government ba da daidaiwa ba a cikin wannan satin. Yeah, wato tambaya na na gaba shine an samu bullar cutan polio a jihar Bauchi kusan guda biyar a wannan shekara. Mm. Sannan jihar Nasarawa ma an samu bullar wannan cuta. Sannan sauran jihohin da suke makwabtaka kamar Kano da Kaduna duka an samu. Ya kuke kokarin ganin kun kare jama'ar tun da dai kusan shekaru hudu kenan ba a samu bullar cutar wannan polio a nan jihar Plateau ba. na gode sosai a wannan tambaya yana da kyau sosai domin a gaskiya mun je abuja mun yi babban mitin da ya fi wannan tambayoyin da suke wannan yana ɗaya daga cikin tambayoyi da suka yi mini to muna da surveillance group wanda mun sa kowane local government wato masu lura da zara in sun ga wani damuwa za a yi kokari nan da nan a sanar da shi ko an ga wani yaro yana nuna alamomin waɗannan cututtuka sa ɗibi bayan gidansa da sauri domin a kai ajiya gwada ga ko shi ne so wannan mu muna da wannan tim din a plato suna aiki dare da rana abun da ya sa ya kare mu kenan To jama'a masu sauraro damu da sa'aya cikin shirin namu na yau a nan sai makon gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana mu kasance lafiya. babban mai kaman karo da mukarrabansa yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. Shugabar kungiyar lafiya ta duniya Dr. Margaret Chan ta yi wa shugabannin kasashen Afirka ta yamma masu fama da matsalar bullar cutar Ebola gargaɗin cewa cutar tana bazuwa da sauri fiye da gaggawa da ake na dakile ta. Mrs. Chan ta ce idan bullar annobar cutar ta ci gaba da yin muni to bala'in hasarar rayuka da dukiyar da za a yi sai gyaran Allah. A makon gobe idan Allah ya kai mu shugaba bamu na Amurka zai karbi bakoncin kusan shugabannin kasashen Afirka hamsin waɗanda za su halarci taron kolin da za a yi a ranar Litinin. Shugabannin kasashen Afirka guda hudu ne kawai ba a gayyata ba, shugabannin kuwa sun hada hada shugaban Zimbabwe da Sudan da Eritrea da kuma Jamhuriyar Afirka ta tsakiya. Fadar shugaban Amurka ta ce ba a shirya yin wata ganawa a gefen taron da wani shugaban Afirka ba. To amma shugaba Obama ya gayyaci shugabannin da aka gayyato liyafa cin abincin dare a ranar Talata idan Allah ya kai mu. Shugaba Obama kuma ya ce tilas kungiyar Hamas ta sako sojan Isra'ila da kila 'yan yakin sa kan kungiyar suka kama a aron gama da suka yi jiya Juma'a nan take ba tare da gitta wasu sharuɗa ba. Shugaban ya yi wannan furucin ne jiya Juma'a wajen wani taron ɗan jarida a fadarsa ta White House. To jama'a abin da ya samu kenan a wannan shirin yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyanmu ni naku Ibrahim Kalamusi Garba ke muku fatan alheri. This program has come to you from the Voice of America, Washington.